والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين العلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين مقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أن فرفاجئة وأن مصلاتي mai albarka a wannan rana ta asabar <clears throat> goma ga watan ramadan shekara hudu bayan gijira ta manzon Allah yayin halitta babba dan abdullahi farin duba daga birnin makka zuwa birnin madina rana ta ɗaya ga watan hudu shekara ta da da uku miladiya haihuwar annabi isa alaihi salam na zauna a wannan kujera ne domin wakiltar malaminmu malam sunuti da ya samu wata 'yar tafiya Allah ya kai shi lafiya dawo da shi lafiya kamar yadda aka ambata ana cikin tafsirin suratul ankabut suratul ankabut har an je aya ta takwas ko ta tara za mu tashi a aya ta taran ko aya ta goma بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين Allah azza wa jalla yana bayanin waɗanda za su tsira wanda za su sami nasara a duniya su sami nasara a lahira abinda sai mutum ya yi ne zai tsira a gaban Allah domin Allah ba shi da alaƙa da kowa ta haifayya Allah ba wan wani ba ne Allah ba ƙanin wani ba ne Allah ba shi da ɗa Allah ba shi da mata Allah ba shi da ƙani Allah ba shi da abokin tarayya alaƙar kowa da Allah mazanmu da mata alaƙa ce da cewa mu bayi ne kuma Allah shi ne abin bauta alaƙa ce da cewa Allah shi ya halitte mu mu kuma duk halittar mu ake Allah shi ne mahalicci mu kuma ababen halitta ne Allah shi ne mai mallaka mu kuma duk ababen mallaka ne ba wanda yake da alaƙa kowace iri ta dangantaka da Allah azza wa sai waɗannan dangantaku alaƙar cewa mu bayi ne Allah shine abin bauta alaƙar cewa mu halitta ne Allah shine mahalicci alaƙar cewa mu ababen mallaka ne Allah shine wanda ya mallaka to haka ba wanda zai yi abin da Allah baya so ba wanda zai yi kafirci a rayuwarsa yayi shirka ya sanya wa Allah abokin tarayya ya sanya wa Allah kini da tamka da tsara kuma ya zamto wannan ya samu kansa lami lafiya a gaban Allah a'a Allah zai wato sa mutum a cikin azaba ne da wam min ba yadda za a yi mutum ya shiga aljanna wallahi sai yana da imani ba yadda za a yi mutum ya rabota da gidan tsira sai yana da imani shi yasa duk wanda ya mutu yana kirka makomarsa idan ce wutar jahannama kamar da annabi isa alaihi salam Allah ya ambata a harshen annabi isa a cikin suratu al-ma'ida cewa laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa masih ibn maryam wa qala al-masih ya bani isra'ila a'budu allaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah yadda lamari yake wanda duk yayi shirka da Allah ya sanya wa Allah abokin tarayya man yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi al-janna to Allah ya haramta mai gidan aljanna wa ma'awahu an-nar makomarsa uwar da za ta rungume shi ita ce wuta wa mali zalimi na min ansar azzalimai ba su da wanda zai taimaka musu da haka wannan aya da malam ya biya yanzu aya ta tar a cikin wannan sura ta suratul ankabut ayan nan tana magana akan cewa sharadin Allah ya sa mutum gidan tsira sharuɗa ne guda biyu wato sharaɗi ne guda biyu gabanin mutum ya zama zamto ɗan aljanna wanda muke roƙon Allah Allah ya sa dukkaninmu ‘yan aljanna ne Allah azza wa jalla baya sa mutum a gidan tsira sai da sharuɗa guda biyu walladina amanu waɗanda suka yi imani kaga in ba imani a jejin mutum abin da zai aikata babu imani Allah ba zai karɓa ba kenan mafhumul mukalafa na wannan aya yana nuna inda mutum zai zo yi sallah ya yi azumi ya ba da zaka ya je aikin hajji ya gina masallaci ya gina makaranta ya taimaki gajiyayyu a samu ambaliyar ruwa ya zo ya bada wato abin da ya shafi kayan abinci da kayan magani da abubuwa na rufa a samu wata annoba a wata ƙasa ya ba da tallafi a ce nan Allah ba zai karɓa ba saboda ya rasa babban sharaɗi shi ne shirkul iman ya rasa sharaɗin imani ba yadda za a Allah ya karɓi aikin bawa sai da imani ai ga jirai su ma suna aiki in an yi ambaliyar ruwa ayyuka da kyau a zahiri in an yi ambaliyar ruwa su je su ba da gudunmawa su kai tallafi na magunguna su kai tallafi na kayan abinci su kai tallafi na muhalli wanda za a samar wa mutane wurin da za su tsuguna da wato kwantar da haƙurƙuransu su kai tallafi da ɗauki iri daban-daban to amma Allah zai karɓa wannan tallafin da suke bayarwa Allah ba ruwansa da shi saboda mai ai babu imani shi sa Allah ya kwadanta ayyukan kafirai da cewa kamar toka ce mutum ya zo ya ɗebi toka a ranar da ake iska guguwa mai tsanani mai bugawa ya ɗebi toka mai yawa sai ya zo ya ajiye ta akan wani falalan dutse ya ajiye wannan tokar da nufin cewa zai je nan da minti goma ya dawo ya ɗebi kayansa ko zai je nan da minti talatin ya dawo ya ɗebi kayansa ka in ya dawo ba abin da zai samu na wannan toka saboda wato ya ajiye ta inda ba za ta tsira ba haka Allah ya kwadanta a cikin surat ibrahim masar lalazin da kabaru bi rabbi a amaluhun karamadi fi yau min asif la ya tsiru na min ala shai zalika huwa zalalul ba'id ya faɗa سورة النور suratun nur cewa كفروا kafaru كسراب بقيعة يا ياسمه الزمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي ليغشاه موج من فوقه موج من فوقه سهاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ya faɗa a cikin suratu al-furqan wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura da haka yan uwa jama'ar musulmi ba yadda zai Allah ya karɓi aikin bawa sai da imani shi yasa da muka imanin nan mu ta godiya ga Allah wannan imani da muka yi wallahi ya fi a baka duniyar nan gaba ɗayanta wannan imani da kai kai musulmi ne kai mumini ne ta yadda da tauhidi cewa Allah ɗaya ne a sama Allah ɗaya ne a ƙasa shi ya cancanci a yi masa bauta ba za ka yi kowa bauta ba sai Allah wannan ba ƙaramar ni'ima ba ce ita ce mafi girman ni'ima da bawa zai yi wa Allah godiya kan amma duk wanda ba shi da imani ko ya yi hasara ya yi hasara a duniya ya yi hasara a lahira Allah ya tsare mu hasara ta duniya da lahira Allah ya ce wallabi na amanu waɗanda suka yi imani ta ga dole sai an samu imani sharaɗin karɓar aiki wa amilu Salihan, suna aikata ayyuka na kwarai ayyuka na gargari aiki na kwarai kuma dole sai ya samu sharaɗi guda biyu shi ma aiki na kwarai baya zama aiki na kwarai sai akwai sharaɗi guda biyu sharaɗin farko ka yi aikin don Allah ka yi shi lillahi fillah wa ma umiru illa li abudillah lahu din ba umarci bayi ba sai su yi wa Allah bauta suna masu harkake addini gare shi sharaɗi na farko kenan duk aikin da aka yi ba don Allah ba aikin banza aka yi an yi aikin baban giwa an yi aikin banza ka shiga taimakon addini ba don Allah ba ka yi aikin banza ka karantar ka yi tafsiri ka yi hadisi ka yi fiƙihu ba don Allah ba ka yi aikin baban giwa ba lada duk aikin da mutum ya yi na neman lada sai yake niyyar wani ya gani ya yaba wannan ba shi da lada dole sai an samu ikirar shi ne sharaɗin farko na karɓar aiki Don aikin nan da muke in ya zamto ba don Allah muke ba muna yi ne don wata manufa ta duniya don neman girma don neman shuhura don neman samun wata ɗaukakar duniya ko kuɗi wallahi Allah ba ruwansa da wannan aiki don ya faɗa a cikin hadisi Uduti, hadisi rabbani hadisi ilahi Allah ya ce ana agnar shura ya ani shirk ni ne mafi wadatuwar abokanan tarayya gabarin tarayya ni ne mafi wadatuwar abokanan shirka gabarin shirka ana agnar shura ya ani shirk in ji Allah hadisi ne kursi man anila amalan ashraka ma'i fihi gairi taraktuhu wa shirka Allah ya ce wanda duk ya aikata wani aiki sallah ce azumi ne a'a sadaka ce ya bayar masallaci ya gina makarantar islamiyya ya gina a'a wani wakafi ya ajiye don taimakon gajiyayyu da masu rauni ya yi wani aiki kowane iri ne na neman kusancin Allah a ga fihi ma'igeri sai ya haɗa wani na da ni a cikinsa Allah ya ce tarabtuhu wa shirka to zan kyale shi da shirgarsa. imana duk aikin da riya da shiga Allah baya karɓarsa sharaɗi na farko na aiki ya zamto kyakkyawa dole a yi shi don Allah da haka mu tsarkake niyoyinmu wajen yin ayyukan ibada mu tsarkake niyoyinmu wajen yin ayyuka na addini ba yadda za Allah ya karɓa sai da wato sharaɗi na ikhlas sharaɗi na biyu dole kuma sai ka yi aikin yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar sallah ce ya manzon Allah ya koyar din da ya je sallu kamar ra'aytumuni usalli aikin hajji ne sai ka irin yadda manzon Allah ya koyar saboda ya ce kuzu anni manasiyakum haka dirragowar ibadu sai ka tuntubi ya manzo alaihi salatu wassalam babadan abdullahi ya koyar alaihi salatu wassalam shine Allah yake cewa walladina amanu wa amilus salihat wanda suka aiki suka imani suka aikata ayyuka na gargari lanudkilannahum fi salihin za mu shigar da su cikin salihan bayi sune annabawa da waliyai da wato as-siddiquna da shuhadau za a tara ga kai ma tare da su kamar yadda Allah ya faɗa suratu an-nisa yace wa man yuti Allah war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ai murya ta za ta dashi zan sha wahala gwara dan jira a kunna a kunna abin eh, ai kuri a kunna abu Sani suka aikata ayyuka na gargari ayyuka na kwarai wanda na gaya mana mai sharuɗan aiki na kwarai dole ya zamto an yi shi yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar kuma a farko ma a yi shi don Allah ba don neman wata ɗaukakar duniya ba ya zamto an tsantsance an yi shi don Allah sannan kuma dole a samu tajridul mutaba'a da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya zamto an yadda manzo alaihi salatu wa ya koyar don aiki na ibada da mutum ya yi ba asalin da manzo alaihi salam ya koyar ba shi ma Allah ba zai karɓa ba saboda manzon Allah ya ce mana man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad wanda duk ya aikata aiki babu umarnin mu kan aikin to abin mayarwa ne bi ma'ana ba za a karba ba za ka lalle mu kula da waɗannan sharuɗa na karɓar aiki sharaɗi na farko imani sharaɗi na biyu aiki gaggawa ya zanto ya samu ikhlasi sannan kuma ya zanto ya samu wato mutaba'a li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama da abin da mutum ya aikata na ibada Mai bi tsarin karantarwar manzo alaihi salam ya kirkiro ya ƙago ya zamto kirkira ya yi waye, ya shi ma wannan babu lada don haka sai mu yi hattara malar jika ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن Allah zai ba da labarin siffofin mutane masu ƙaryata addinin Allah. Siffofi ne na mutanen da suke da'awa ta ƙarya a baki raɗau, a baki raurau, a baki sun yi imani, amma ga wani hoto da Allah ya, ya haska na wanda zai nuna ma gane cewa wane wato ba yana yin addini ba ne don Allah yana yi ne don wata manufa ta sa ta duniyarsa wannan aya ta zamto raba gardama wajen gane masu yi don Allah da masu yi ba don Allah a wajen ibada a wajen addini a wajen bin Allah wanda suke yi don Allah da waɗanda suke ba don Allah ba Allah ya ce wa minan na daga cikin mutane man ya ƙulu amana ta ga man lafzinta wato mufradi ne amma ma'anar man a harshen larabci wato ma'anarta jam'i ce wato kulurai kuwa Allah ne ce wa minan nasi man ya kulu ta ga ya kulu ai mutum ɗaya amma kuma sai Allah ya ce amanna ai da mutum ɗaya lafazin man da ma'anar man din mutum ɗaya da ke nunawa to da abin da Allah zai ce wa minan nasi man ya kulu amantu daga cikin mutane akwai wanda zai ce na yi imani amma saboda a nuna ma man wato lafazinta mufradi ne ma'anar ta jam'i ce sai Allah ya ce wa minan nasi man ya kulu amanna a kawo amanna jam'i wanda an kalli bangaren ma'ana ce ta man a kawo ya kulu mufradi wanda nan kuma an kalli wato lafazin man ne wa minan nasi daga cikin mutane man ya kulu amanna akwai wanda yake cewa amanna billah shi ke cewa mun yi imani da Allah mun yi ban gaskiya da Allah fa idza uziya fillah amma idan aka cutar da shi cikin lamarin Allah ya zamto ya shigo addinin musulunci yana da jari sai jarin ya kare ko ya shigo cikin addinin musulunci yana juya miliyan biyar sai da koma miliyan ɗaya ko kuma aka samu wata annoba ko aka samu wani hatsari dukiyarsa ta ƙone ya dawo ba shi da komai udiya fillah ko ya zanto an ce a fita jihadi ya je an mai ido ɗaya ko an mai hannu ɗaya ko an mai ƙafa ɗaya ya samu dai wata cutuwa a cikin lamarin Allah ja'al fitnatan nas sai ya sanya fitinar mutane ka azabillah kamar azabar Allah wala in ja'a nasrun min rabbik idan kuma nasara ta zo daga ubangijinka la yaqulunna sai gaji yana cewa inna kunna ma'akum sai yanzu yana wa masu imani da suka tabbata a fagen daga sai ai muna tare da ku ai mu ma muna cikin wannan addini ai mu ma muna goyon bayan wannan tsari mu ma a raba ganimar da mu mu ma a raba da mu sai ce inna kunna ma sai Allah ya ce aulaita Allahu bi alam ma fi suduril alamin yanzu a ce Allah baki ne mafi sanin abin da yake cikin kirazan al'alamina halittu ba bi ma'ana hamzatul istifam ce ta takariri. aw laysa Allahu bi alam ma fi suduril ai ma'ana da shine wato Allah shine mafi sanin abin da ya yake cikin irazan wato al'alamina halittun Allah wannan aya tana nuna cewa akwai munafikai a cikin addini akwai munafikai wanda su in kaga suna fara in kaga suna jin daɗi to sun ga samu idan an idan za a samu abas idan za a samu abas idan an samu an ba su idan ya zanto an raba ganima da su idan ya zanto an raba abu na alheri da su to shine musulunci yake addinin gaskiya shine musulunci yake addini na daidai shine musulunci yake a matsayin addinin Allah amma idan an shiga jarrabawa idan an shiga wato abin da ya shafi istibari da imtihani to su a nan sai ga sun koma baya sai ya zamto sun kasa jurewa sun kasa tsayawa bayan ku Allah alkawari yayi sai ya jarrabi bayi duk wanda yake ya imani sai Allah ya jarraba shi Allah ba zai kyale ma kawai ba kamar yadda kun yi jiya da malam a bargan wannan sura Allah ya ce alif lam a hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun wala zaton tsammanin su za a ƙyale su sun ce sun yi imani ba gwaji ba jarrabawa wala ta nan ladina min qablihim Allah ya gwada waɗanda suka gabace mu don Allah ya bayyanar da masu imanin gaskiya daga masu imanin baka imanin baki imani wanda yake na ƙarya sai an kawo jarrabawa sai an kawo gwaji ake gane mai imanin gaskiya ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء إلى آخر الآية أما حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا والله خبير بما تعملون جاء الله أن تفدوا أن آيوي دين ينون nuna dole don a gane na kwarai daga wanda yake ba na kwarai ba amma fikum an tarkulu janna tsammanin ku kawai za ku shiga gidan aljanna ba gwaji ba jarrabawa walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin Allah bai bayyanar da masu jihadi daga cikin ku ba bai bayyanar da masu hakuri ba amma kin kuntum an an tadkhulul janna ya'tikum ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مثلهم dara wa zulzilu حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب دولة في أن يجربه دولة في أن قلك ألا فيك أيانك أدوكيرك أمقوتنك الجماعة الدكوكي رأيوة أما ترك أيانك دم أغاني واي zai ci jarabawa Allah alkawari ya yi rantsuwa ya sai wasu ya jarrabu mutane wala na buluwannakum حتى نعلم المجاهد منكم ونعلم الصابرين ألا يفتونا ياتي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون دول أكوي جرباوا جبان متم يصلك يا جرم الجنة da haka akwai mutanen da in kaga suna walwala suna cewa musulunci mai kyau ne sai sun samu sai suna cikin jin daɗi suke addini lokacin da aka samu wato riba a lokacin za ga ya dage wajen ibada an siyo kaya an ci riba za gan a san farko a masallaci za a ga wajen yin ayyuka na ibada amma idan ya zamto an faɗi sai ya ganci a sahun baya sai ya yana ƙoƙarin ma daina zuwa masallaci da wannan alama ce da alamomin waɗanda suka ƙaryata addini kamar yadda ibn kasir yake faɗa a nan har ma ya kawo wata aya a suratul hajji da Allah ya ce wa minan nasi man ya'budu Allah ala har daga mutane akwai wanda yake bauta wa Allah a gefe ɗaya gefen ni'ima in ga yana bauta Allah sai ana cikin ni'ima ana cikin samu ana cikin wadata don shi ne zai ta yin bauta ga Allah amma idan musiba ta same shi wa yin asabar fitina idan fitina ta same shi in kala kalaba ala wajihi sai ya juya a gan fuskarsa ya Allah ya ce khasirar duniya wal akhira zalika huwa al-khusran al-mubin yad'u lam yad'u ma la ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u zalika huwa ad-dalal al-ba'id ibn kasir ji ya kawan da haka dai akwai jarrabawa cikin addini sai Allah ya ce wala ya'lamanna Allahu na amanu Don Allah ya bayyana da su waye su sai imani yake jarrabawa da jarrabawa da za a yi mana mu yi ƙoƙari mu ci wannan jarrabawa mu yi hakuri mu tabin Allah kar mu canja duk wahala duk tsanani duk babu da Allah ya jarrabe ka da ita duk ce ciwo da Allah ya jarraba mutum da shi duk wata wahala da kowane irin tsanani da bawa ya tsanci kansa a ciki kar ya ja da baya ya tsaya akan wannan turba ta musulunci ita ce turba mai bullewa ita ce hanya ɗoɗar zuwa gidan aljanna ya kuwa kar mutum ya ja da baya kar ya juya sabon manzo alaihi salatu wassalam wace irin jarrabawa ce Allah bai musu ba wace irin tsanani ne ba su da shi ba an kace wasu an ɗaure wasu an kori wasu daga garinsu an wato yi wa wasu izaya bilal bin rabah wato mai kiran sallar manzo alaihi salatu wassalam har kama shi ake wanda ya mallake shi ya ba wa yara shi ya ce ku tafi da shi cikin tsananin zafin rana ga maka gari ne mai tsananin zafi sai ya haɗa shi da yara a ɗaura wa bilal igiya a ba wa yara su ja shi sai sun je da shi wato kan hanya kan kwararo ga rana ta take su ɗauki bilal su kwantar a kan ƙasa mai tsananin zafi sana ɗauko ƙaton dutse wanda ya sha rana ya gasu a ɗora wa bilal a gadon bayansa ko a kan cikinsa ana cewa sai ya yi ridda ya bar musulunci sai ya bar addinin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam amma ba abin da yake ƙara wa bilal wannan sai imani a ce kafurci a daina ma wannan izaya kafirce wa muhammadu ko iyazu billahi tan abake su a daina ma wannan wa azabtarwar sai bilal ya kasa ma faɗin wata magana ya kasa cewa ba ba zai kafirce ba saboda tsananin bala'i da tsananin wahala da an azabtar da shi azabtarwa mai tsanani sai bilal ya dinga cewa ahad ahad ahad abin da ya je da shi shine Allah ɗaya ne tal jallin jal ƙwallin ƙwal jal baya ƙara akan ahad ahad ahad Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne wato kaga duk wannan tsananin jarrabawar bilalu bai ja baya ba bilalu bai ma ce zai abin da ya kira ta iya ya abin da shari'a ta ba shi dama ya kafirce ɗin a iya kwaɗan harshe a iya leɓansa amma zuciyarsa tana mai nutsar imani in ya yi wannan bai yi laifi a wurin Allah ba amma sai ya ɗauki azima a madadin ya ɗauki rukusa yake cewa ahad ahad in raina zai fita Allah ne ɗaya ne in kashe ni za ku yi Allah ɗaya ne bilal ya ƙi ja da baya haka nan sahabbai da dama abinda wato suka nuna kenan na irin wannan jajircewa da irin wannan tsayawa da irin wannan tabbatuwa tabbatar dutse wato haka sahabbai suka yayin da musiba ta zo yayin da jarrabawa ta zo yayin da gwaji ya zo sai mun san lallai akwai gwajin nan to haka ya kamata shine Allah azza wa jalla yake cewa yana yin gwaji ne wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu dan Allah ya bayyana da waɗanda suka yi imani wala ya'lamanna almunafiqin dan Allah ya bayyana da munafiqai nan ba za ka ce dan Allah ya san ba sai Allah zai ce bayan Allah ya san komai ai Allah ya nan ilmu zuhuri malaman tafsiri zai giransa ilimi na bayyanarwa saboda ai Allah gabanin ma ya halicci duniya da shekara dubu saba'in ya san duk abin da zai faru ba ma wai ya sani ba ya sa an rubuta hatta zaman nan da muke na wannan tafsiri da waɗannan kalmomi da nake faɗa da saurare na da kuke hatta wannan Allah ya riga ya sa an rubuta a lauli mafos tun gabanin a halicci ƙwallon duniya da shekara dubu saba'in Allah ya san komai ta ganin ba wai sani Allah yake da yake yi a'a bayyanarwa Allah yake saboda Allah masani komai ne wa inda kuma fatil ghaib Allah dai ya ta gaya mana wannan wa inda kuma fatil ghaib la ilmu wa illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasulu min waraqatin illa ya'lamuha wa la 'abadin fi zulmati al-ardi wa la raqin wa la yabis illa fi kitabin mubin ya ma sa rubuta وما تكون في شأن وما تدل منه من قرآن ولا تعملون من أمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أكبر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين كوما ينهربوته علوه المعبود عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الذي يبطلنا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستقف بالليل وسارب بالنهار الله يا سمكومي ذاك نن علم الظهور ne ba wai ilimi ne da ma'anar cewa Allah zai sani sai an yi aikin zai sani a Allah dama ya sani kuma Allah ya sa an rubuta kuma Allah ya ƙaddara, kuma Allah ya ba wa ɗan adam zaɓi ya bi daidai ko ya bi barna kuma akan wannan Allah zai yi hukunci je kamar وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم إنهم لكاذبون وليحملن أكثر أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون الله عز وجل هنا بيان وجوهال الكافرين da irin كافرين سيكي kafirai suke سيكي قدر suke سيكي قدر سيوا a zukatansu wa qala alladhina kafaru walanda zuwa kafirce suka ce lil ladina amanu ga walanda suka imani wai suna gayyatar mu'minai ne su zo su ba hanyar su ba akirin su zo su ba hanyar su ta kafirci su su ba hanyar su ta bijirewa Allah ta kin yarda da Allah a matsayin ilahu ta kin yarda da Allah a matsayin wahid ahad su su sanya wa Allah kishiyoyi su sanya mai wato abokanan tarayya irin yadda suka riƙi lata su kafiran ƙwarishawa da manata da uzza da hubal a matsayin wai gumaka ne alloli ne to shi ne suke gayyatar masu imani irin su sayar na abubakar irin su sayar na umar da sayar na usmanu da sayar na ali da rabuwar sabon manzo alaihi sara wa qala alladhina kebar waɗanda suka ce suka ce lil ladina amanu da waɗanda suka ne ittabi'u sabilana ku zo ku bi hanyar ku zo ku dawo cikin addinin gargajiya dan me za ku dan me za ku yi bore dan me za ku tawaye dan me za ku yi wannan addini na iyaye da kakanni ka zama ka suke cewa a zo addinin iyaye da kakanni Allah rage musu radi cewa yanzu za a bi tsarin addinin iyaye da kakanni ko da iyaye da kakannin ba su da hankali ko da iyaye da kakannin ba su da ilimi sai a bi su وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ألا يتبع أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون يا إيهين ناس باسلا هم كلماسا قلتر كومي باسلا شيوا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أبنا يا يم يا إيهيم فألا يتبع أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا wala yahtadun ko da iyayen na zuwan san komai ba ba shiyayyu ba ne duk da haka za su makale wa abin iyaye suke kai to kafirai suke gayyatar masu imani zuwa bin hanyar Su ba ce in sabila sabilana ku zo ku bi hanyar mu wal namin khataya ku in ma laifi ne ka duba da Allah ɓacewa bacewa ya kuwa ku duba fitar bata ba wal namin khataya ku mu dai abin da muke so kawai ku zo ku bi hanyar ku mu abin da muke so ku zo mu dinga ganin ku a inda muke ibada ku zo in za mu biki na addinin mu mu gan ku aure abin da muke so kenan ku ƙara mana yawa ku ƙara wa duniyar kafirci taron jama'a walna min qaya ku in ma laifi ne in ma zunubi ne yin addinin namu to duk zunubin da Allah zai zai dora muku ranar kiyama mun yadda zulumin naku Allah ya tsara yadda shi gabanin ku mu ya ɗauka ya lafta mana wal iyazu billah amma bata kenan bata kenan wal na'mil khatayaku za mu ɗauki zulman ku wa ma hum bi na min khatayahum min shay Allah ya ce ba za su ɗauki wani abu na wato kusafuran su innahum lakadibun ƙarya suke wala ya'milun aqsalahum Lallai za su ɗauki aqsalahum nauye nauyen su shi ne zunuban da suka yi wa tsalan ma tsalihim da wasu zunuban tare da na wala yus'alun na yawmal qiyama za a tambaye su ranar kiyama amma kanu yaftarun dangane da abin da suke kirkira suke kirfa ɗansa na ƙarya sai an tambaye su saboda Allah sai ya tambayi kowa manzanni ma sai an tambaye su ballantana kai da ni ballantana mu sibiliyan karabiki sai Allah ya tambaye har manzanni فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين أسأل الله يا فتاة فوربك لنسأل لنا لنأمنن إن الله ربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون في أن tambayi kowa kowa في أن tambaye لأن القيام kiyam da haka duk wanda ka kira zuwa shirya duk wanda ka kira zuwa bada kana da da zurbi in mutum goma ka kira zuwa shirya mutane goma suna gane gaskiya ta hanyar ka ta hannunka ladan da za a ba su sun gane gaskiya sun bi ta irin wannan ladan kwatankwacinsa za a ɗiba kai ma a baka ba tare kuma da an tauye musu ladansu da wato guda ko da guda ɗaya ba haka ya zo cikin hadisi ingantacce a bukari manzo alaihi salam shugaban halitta ya ce man da ila hudan kana lahu min al'ajiri مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا هكذا الله يفدا yace wanda bi yayi kira ya gayyaci bayi zuwa shirya ta Allah suka amsa to yana da kwadankwacin lare cikin waɗanda duk suka bi shi zuwa ranar kiyama yanzu manzo alaihi salatu wassalam kun ga ba wanda zai samu lada a cikin halitta kamar manzo sallallahu alaihi wasallama shi ya kira mu zuwa musulunci yanzu musulmai ana kirga ayajin mu a cikin wato sama da biliya biliya musulman duniya to jin da musulmi ya samu tun daga zamanin manzo alaihi salatu wassalam har Allah ya nade kasa adadin musulman da suka yi musulunci a duniya to adadin ladan su na musulunci Allah zai ɗiba ya wato ya gwada al'ada, gwargwadon yawan nasu Allah zai ba manzo sallallahu alaihi wasallama mu kuma namun yana nan ba a rigi namun da ko guda ɗaya ba sai manzo alaihi salatu wasallam ya ce wa man dawa ila dalala wanda kuma ya kira mutane zuwa ɓata, zuwa hanyar karkacewa hanyar kisan kai ko hanyar daba ko a hanyar mata sayar da ƙwaya sayar da tabar wiwi sayar da abin da yake sa maye ya kira mutane ya koya musu aikin barna ko zina ko tata ko shan giya ya kira mutane ya koya musu barna to shi ma yana da bala'i a kansa shi ma zai haɗu da bala'i wanda zai yake kiran mutane zuwa ɓata ya kira mutane zuwa kabirci ko ya kira mutane zuwa bid'a ko ya kira mutane zuwa ɓata ko ya kira mutane zuwa aikin fasanci aikin bijirewa Allah manzo alaihi salatu wassalam yace wa man da'a ila dalala kana alaihi min al-ismi zai samu zunubi mislu ah, mislu asami man ittabahu ila yawm al-qiyama gwargwadon zulban waɗanda duk suka bi shi zuwa ranar kiyama min gairi an yankusa min asamihim tai'a ba tare da an rage wani abu na zunubansu ba to haka wato ah, ya cikin hadisi kuma hadisi na ingantacce ne kuma cikin wani hadisin shi ma ingantacce sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma qatalat ko ma qutilan nafsun zulma ba wata rai da za a gashe ta bisa zalunci a samu wani mutum ya kisa bisa zalunci illa kan alabni adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwala awwal man sanna al-qatla sai ya zanto an ɗebi kwatankwacin laifin zunubin kisa an ɗora wa ɗan annabi adam wanda shi ne ya fara sa a wato sinanta kisa da Allah ya ba da labarin a cikin suratul ma'ida wadda alaihim ba abu ne adama bil haƙi tsara ba ƙurbanan a من أهديما ولم يتقبل من الآخر قال الأقلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي لتنفيذني ما أنا بباسط يدي إليك لأقلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإذني وإذنك فنكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأزهى من الخاسرين فبعث الله غرابا يبعث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي fa azwa minan najimi duk wanda ya kashe wani da zalunci to sai an dauki irin zunubin kisan kai na zalunci an tsora wa dan annabi adam na farko wanda shine ya fara sunnanta kisa idan a duniyan nan an kashe mutane miliyan goma ko miliyan ɗari bisa zalunci to duk zunuban sai an ɗauki irin wannan zunubin an ɗorawa shi wancan ɗan annabi adam da ya kashe ɗan uwansa wanda shi ya fara sunan ta kisa a duniya da haka lalle mu kiyayi wato jan mutane kan aiki wanda yake mara kyau kar mu kira mutane zuwa bata kar mu gayyaci mutane zuwa abin da yake ba daidai ba kar mu nuna mutane ga wata hanya wato kyakkyawa ce bayan kuma ba ta Allah bace ba ta manzo sallallahu alaihi wasallam ba ce kamar ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصبحوا أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين الله عز وجل هذه بارك إسر النبي نوح عليه السلام أما أتقيتي ba tsawaita ta za a yi bacin da an ba da ita a wasu surorin wato da tsayinta amma nan an bayar ne a matsayin kanin labari bi an kawo ta a gajarce don yin wa'azi da faɗakarwa da wato tunatarwa Allah ya ce wa laqad arsalna nuwan hakika mun turo annabi nu mun aiko ki la qaumihi zuwa mutanensa waye annabi nu annabi nu shi ne farkon manzan. shi ne farkon manzan da Allah ya fara turowa ban ƙasa ne ya kira mutane zuwa tauhidi shi ne farko annabi nu alaihi salam falabisa fihim sai ya zauna a cikin mutanensa alfa sanadin shekara dubu kaga millennium guda kenan shekara dubu illa kamfi na ama wannan ga istisna'i ne sai wato shekara hamsin ce babu cikin shekara dubu shekara ɗari tara da hamsin annabi nuhu yayi yana gayyatar mutane yana kiran mutane su bi Allah yayi wa'azi da safe yayi wa'azi da rana yayi wa'azi da daddare yayi wa'azi yabi mutane gidajen su ya musu wa'azi a ɗaiɗaikunsu. Ya yabi mutane kasuwannin su ya musu wa'azi ya tara mutane a wurin ibada ya musu wa'azi sai da aka yi shekara ɗari tara da hamsin annabi nu alaihi salam yana yin wa'azi da kai dan ka shekara biyu ba a karɓa ba sai ka watsar ka daina sai ka ce kai yanzu ka gaji da wa'azi annabi nu alaihi salam manzo na Allah yana cikin wadanda Allah ya zaɓa tunda manzanni zaɓi ne na Allah ba wai ibada za ka yi kai ta bautar Allah Allah ya naɗa ka manzo ba a garin damarsa ne zaɓa yake ya darji Allah azza wa jalla Allahu alamu haisu ya ƙalu risalata zaɓi ne su manzanni Allahu ya tsafi min almala'ika rusulan wa min annas zaɓa Allah yake wacce bai na huma daina ila siratin mustaqim zaɓar su Allah yake manzanni to annabi nu alaihi salam Allah ya zaɓe shi a matsayin farkon manzo ya turo a cikin wasu mutane da suke bautar wudu da ya gusu da ya uku da nasru wasu mutane guda biyar salihan bayi wanda sun yi bautar Allah sun tsantsanta bauta ga Allah sun tsaya sun bi Allah iya yadda za su iya sun bi Allah da daddare da rana sun bi Allah da ilimin sun bi Allah da duk wani dama da Allah ya ba su a hannunsu waɗannan mutane waliyai ne salihan bayi malam wadu malam suwa'u malam ya busu malam ya umu wali na su. duk waɗannan waliyai ne bayin Allah ne Auliya auliya'ullahi bayin Allah ne na ƙwarai saboda ka san mu mun yadda cewa akwai waliyan Allah Allah ne kuma yace yana da waliyai yace ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ذو قرش تولنا متاني صالحان باين sai suka mutu bayan sun mutu sai yayansu suka sai suka ci gaba da bin tabarkin iyayensu su ma suka ci gaba da yin ilimi da aiki da ilimi da ilimi da bin Allah dare da rana su ma waɗannan sai jikoki suka zo ‘ya'yan da su wadda da suwa'u da ya busu da ya uku da nasu da suka mutu ‘ya'yansu abin da suka yi sai suka gina mutum mutumansu kamar gumakansu a ce wannan malam waddu ne wannan malam suwa'u ne wannan malam ya busu ne wannan malam ya uku ne wannan malam nasu ne aka yi mutum mutumansu aka ajiye aka ajiye ko a masallaci ko dai a wani wuri aka ajiye don abin da ganin ana tina irin ƙwazon da dage wasu wajen bin Allah don kar wato magaji ya gaza don hausa suna cewa ya magaji magaji to don kar a samu wannan matsala sai ya to iyayen ‘ya'yan sun gina mutum mutumin iyayen don ya zamto suna zaburar da su wajen wato bautan Allah kar su ƙasa a gwiwa sai ‘ya'ya suka zo suka mutu sai jikoki suka zo su ma suka rayu ba sa bautata waɗannan mutum-mutumai har su ma suka bar duniya ƴaƴan ƴaƴa, ko jikokin jikoki da suka zo sai suka ce ai waɗannan mutum-mutumai su ake bautatawa su iyayenmu suka dinga kira su suka dinga bautatawa ba Allah ba da ga mu tsale Allah mu dinga kiran waɗannan su ne allolinmu mu dinga bautar waɗannan su ne allolinmu sai Allah ya ciwo annabi Nuhu alaihi salam ya zo ya hana su wannan bautar wani Allah ya hana su yi cirka nan da suka tsirar da ita suka fara da ita shaidan ya musu wannan wahayi na su cirka. da annabi nuhu ya zo yana karanta musu cewa Allah guda ɗaya ne ku daina bautar suwa'u da kaza da kaza da kaza wallahi sai da yake shekara ɗari tara da hamsin yana ƙoƙarin ya cire su daga bautar waɗannan salihan bayi amma ba su yadda ba waɗanda suka imani annabi nuhu mutane ba su fita ba ba shekara ɗari tara wadda hamsin yana wa'azi ya yi da rana da gansa yake cewa inni da auti omi lailan wani hara falam ya zihun du'ayi illa firara wa ni kullama da auti omi ta gafira lahu jin lokacin da na kira mutane na ya Allah don kai musu gamara su daina shirka jalu asabiyahu fi azanihim sai su ɗau ɗan su ma sai su cusa a kunnon wai kar ma su ji ne annabi nuhu yake faɗa sai su toke kunnen su ɗan uwa جماعة المسلمين يتوجه كلهم جعلوا أساليهم في أذانهم ووصل كيف يا بو تيس أوري جلس هكا تيس مالين لقيفوز جلس هكا ويكال ماسكا النبي نو جانين سماوي مقلا كيف أوري وصل كيف يا بو أسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلمت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان جفارا amma Allah ya waɗanda suka yi imani da shi mutane ne ɗan kunnana adadi ne marar yawa mutane ba su fi guda tamanin baka bai yadda malaman tafsiri suke gaya mana tamanin da ɗan ɗoriya su ne suka yi imani da annabin duk duniya waɗannan mutane gaba ɗaya kafin cewa suka iya jari annabi nuku alaihi salam fa akalahu mutufan annabi nuhu bayan Allah ya mai wahi cewa da gaba wanda zai sake imani aka ce je sana'anta jirgin ruwa daga yau ba wanda zai sake yin imani da kai ya iya waɗanda ka samu a shekarar nan ɗari tara da hamsin iya su ne ba wanda zai sake imani in ji Allah ya gaya wa annabi nuhu wa uhiya ila nuhi annahu lan yu'mina min qawmika illa man qad amana fala tabta'id bima kanu yaf'alun je ka sana'anta jirgin ruwa wasna al fulka bi ayina wa hayna je ka sana'anta jirgin ruwa muna kallonka mu ne za mu ba ka kariya annabi nuhu ya je yana sana'anta jirgin ruwa yana wato kafinta shine farkon kafinta a duniya annabi nuhu alaihi ya je sana'anta jirgin ruwa ya kera jirgin ruwa in sun zo suna wucewa su kafiran in suka ga yana sana'anta jirgin ruwa sai ce wa'azi kuma ya gagara ya fuskara yanzu an dawo kuma kafinta suna yin izgili wa ya fulka wa kullama mamar alaihi malaumin ƙomi sakiru min ƙali in taskaru min na fa’in na naskaru min kun gama da tsaro faso ba ta alamu na man yati a zaɓin yi kubihi wa yi hillu alaihi a zaɓin muki a nabi nu alaihi salam shekara ɗari tara da hamsin ya yi yana wa’azi ba wanda ya imani illa ‘yan mutane ɗalilan sai ‘yan mutane kaɗan su ne su ne ban gaskiya da shi amma ranar da Allah ya tashi halaka su bai halaka su Allah ya halaka su ruwa aka za sama ta bude sai ta zubar da ruwa Allah ya ce ƙasa ke ma fitar da zaki ruwa aka yi musu ruwa ta sama da ƙasa abuwa ba sama فبتانا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر النبي ya ɗauki, da kowace halitta ya ɗauki halitta biyu namiji da mace akuya da ɗan tauri tinkiya da rago sa da saniya raƙumi da taguwa haka wato kowanne aka ɗauki namiji da mace duk waɗanda aka ɗauka ina a jirgin ruwan annabi nuhu su ne kaga jinsin siya wanzu a yanzu a duniya duk wanda bai shiga jinsin da bai shiga wannan jirgin ruwa ba to a yau a duniya babu shi waɗanda kawai suka tsira iya waɗanda suke kan jirgin ruwan annabi nuhu alaihi salam shine Allah azza wa jalla ayat karshe da za mu tsaya yace fa anjaynahu sai muka tsamar da shi ma haɓa safina da mutanen jirgin ruwa waja'alnaha ayatan lil alami. muka sanya wannan jirgin ruwar alama ce ga halitta cewa Allah mai iko ne kan komai Allah ba wanda ya isa ya fi ƙarfin Allah idan Allah ya ƙyale mutane suna ta suna ta badala suna ayyukan sako to Allah ne kawai ya ga dama saboda ya mutu istidraji ya mutu talala mai kamar sake ya musu shigo shigo ba zurfi amma ba wanda ya isa ya sarfin Allah duk mulkinsa duk kuɗinsa duk bijirewarsa ga Allah ba wanda ya isa ya gagar Allah Allah ya dora mu akan tafarki madidi Allah ya tsari ya tsare mu asara ta addini Allah ya biya mu na alkhairi magabatanmu da suka gabata Allah ya ji ɗansu ya rahama musu Allah ya haskaka musu aburburansu Allah ya mai da aburburansu su zamto riyadun min riyadil janna dausayoyi daga dausayoyin aljanna Allah ya sa mai kyakkyawan ƙarshe mu cika da imani Allah ya sa ƙarshen mai ya zamto kyakkyawa mu cika da imani Allah ya taimaka wa musulunci ya rusa kafirci Allah ka taimaki tauhidi ka rusa shirka Allah ka taimaki sunna ka rusa bid'a Allah ka taimaki adalci ka rusa zalunci Allah ka taimaki gaskiya ka rusa ƙarya Allah ka taimaka wa ɗabi'u da halaye na ƙwarai Allah ka rusa miya wato yana ji maganar marayu taimakon marayu akwai yanzu dubu hamsin da tara